daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za ku fara da sauraron labarun duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labarun duniyan bayan kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi watsi da zarge-zargen da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi kanta. Ƙungiyoyin Falasinawa sun bayyana cewa sanya ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da Amurka ta yi alama ce ta girman ƙungiyar da alfarmar Gaza. kasar rasha ta sanar da sharaɗin komawa zaman tattaunawa da amurka yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta yi watsi da zarge-zargen da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kanta a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar jakadan kasar iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya yi watsi da zargin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kan iran tare da bayyana shi a matsayin mara tushe yana mai cewa waɗannan zarge-zarge ba wani matsayi ba wani abu bane illa da illa ce ta neman kare kanta illa da'awa ce ta neman kare kanta ga lebukan keta hurumin ƙasar labanan da sojojinta suka yi da ya saba wa kudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 na shekara ta 2026 wato shekara ta 2006 da kuma ayyukanta da suka saba kudurin dakatar da buɗe wuta a labanan a wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a amir isa'id irawani ya bayyana zargin haramtacciyar ƙasar isra'ila da cewa zargi ne mara tushe kan jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin maras makama irawani ya jaddada cewa wannan wasiƙa tashi ta zo ne a matsayin martani ga wasiƙar da aka rubuta a ranar 13 ga watan janairu wanda shekara wannan shekara ta 2025 da wakilin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila majalisar ɗinkin duniya ya aikewa sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin sulhun majalisar inda a cikin wasiƙar ya yi zargin martushe da makama kan jamhuriyar musulunci ta iran cewa tana fataucin makamai zuwa ƙasar labanan zargin da jamhuriyar musulunci ta iran ta fatale da shi tare da bayyana shi a matsayin mara tushe ko madogara majalisar malaman musulunci ta ƙasar labanan ta bayyana cewa rashin janyewar sojojin mamayar isra'ila daga yankin kudancin labanan ta yaƙi ne a kan ƙasar majalisar malaman musulunci ta ƙasar labanan a cikin wata sanarwa da ta fitar ta yi tsokaci kan ci gaba da siyasar ƙasar labanan da na yankin gabas ta tsakiya ta yi nuni da abin da ofishin firaministan gwamnatin mamayar isra'ila ya sanar cewa ba za su fice daga ƙasar ta labanan ba bayan cikan wa'adin kwanaki sittin bisa la'akari da cewa sojojin ƙasar labanan ba su cika dukkanin sharuɗan yarjejeniyar da aka cimma ba saboda mayakan ƙungiyar hezbollah ba su janye daga kudancin litani litani ba don haka sojojin mamayar isra'ila za su ci gaba da zama tsawon lokaci a wasu yankunan ƙasar labanan tare da haɗin gwiwar amurka majalisar malaman musulunci ta rabaran ta yi la'akari da cewa wannan sanarwa ta gwamnatin mamayar isra'ila tana matsayin ta yaƙi ne kan ƙasar labanan kuma ya zama dole gwamnatin labanan ta taka gagarumar rawa ta hanyar neman ƙasashe da su shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta musamman amurka kan su tilasta ganin an mutunta alkawarin da aka ɗauka a yayin cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wutar idan kuma ba a yi hakan ba ƙasar labarin a bisa yarjejeniyar da ta baiwa kowane ɓangare yancin kare kanta tana da haƙƙi kuma wajibi ne a kanta ta 'yantar da ƙasarta daga 'yan mamaya. Ƙungiyoyin Falasinawa sun bayyana cewa sanya ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da amurka ta yi alama ce ta girman ƙungiyar da alfahari ga gaza ƙungiyoyin gwagwarmayin falasinawa sun jaddada cikakken goyon bayansu ga ƙasar yemen da ɓangaren ƙungiyar ansarullah kan duwan nau'in hari da amurka da 'yan sahaniya suke kai musu wanda na baya-bayan nan shine sanarwar da shugaban amurka ya yanke na sanya ƙungiyar ansarullah cikin jerin abin da amurka ta kira jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasino sun fitar da sanarwa daban-daban suna yin allah wadai da matakin da amurka tare da ɗaukar ƙungiyar a matsayin 'yan ta'adda a matsayin hari kan al'ummar yemen da falasinawa yayin da bata yayin da bata sunan 'yan gwagwarmaya tana zuwa ne kan kan masu gwagwarmaya da bakar zaluncin amurka da 'yan sahayoniya. masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ƙasar rasha ta sanar da sharaɗin komawa zaman tattaunawa da amurka ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya jaddada cewa faɗaɗa kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasashen rasha da amurka ya dogara ne kan yadda amurka ta kare maslaha da muradun rasha lavrov ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai cewa idan bangaren amurka ya kare muradu da maslahar ƙasar rasha to tabbas tattauna wadda za a yi a tsakanin ƙasashen biyu za ta farfado sannu a hankali amma idan hakan bai faru ba al'amura za su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke ba tare da canji ba lavrov ya yi nuni da cewa duk da cewa dangantaka za ta iya gyaruwa idan aka kare muradun rasha sai dai ba zai yiwu a yi tsammanin wani gagarumin sauyi mai kyau a dangantakar ƙasashen biyu ba ƙarƙashin gwamnatin shugaba donald trump na amurka. sojojin sudan sun yantar da babban hedkwatar rundunar sojin kasar da mayakan dakarun kai daukin gaggawa suka killace na tsawon lokaci rahotanni sun bayyana cewa sojojin sudan sun kawo ƙarshen killace babbar hedkwatar rundunar sojin kasar da ke birnin hartun fadar mulkin kasar daga dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da suka shafi tsawon lokaci shekara guda da rabi suna mamaye da shi. hakanan majiyar rundunar sojin kasar ta sudan ta sanar da cewa sojoji sun yantar da sansanin ajiye makamai na birnin hartun bahari bayan faɗan da aka yi tsakanin ɓangarorin biyu a birnin na hartun bahari babban kwamandan rundunar sojin kasar a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce dakarunsu sun kammala kashi na biyu na ayyukansu inda suka gana da sojojin da ake tsare da su a yankunan na birnin hartun bahari tare da dakarun da ke babban hedikwatar rundunar birnin sanarwar ta kara da cewa rundunar sojin sudan tana taya sojojinta da dukkanin fagagen da suke samun nasara tare da fatattakar mayakan 'yan kungiyar ta'addanci ta addukulu daga birnin alfashir fadin mulkin darfur ta arewa karshen labarun duniya kenan. To yanzu kuma bayan da goma shan labarin duniya za mu shiga mu ta shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da shirye-shiryen da kuka saba saurara kamar shirin ko kun san duniyarmu a yau da sauransu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 25 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan Janairu na shekara ta 1871 wani likita ɗan ƙasar Jamus mai suna Hanjon ya samu nasarar gano kwayar cuta mai haddasa kuturta wannan cuta dai tana haifar da ƙuraje masu yawa kan gaɓoɓi na jikin ɗan adam musamman ma a hannu da ƙafa da kuma hanci takan kuma sanya masu wannan cuta zama cikin wani yanayi na zafin jiki sannan kuma akan yi amfani da wasu hanyoyi domin sauƙaƙa cutar wanda hakan yakan sanya masu wannan cuta su zama sun samu sauƙi na mu'amala da jama'a wannan cuta dai ta fi kama mutane a yankuna masu zafi a duniya sai dai waɗanda suke a yankuna masu sanyi ma sukan kamu da ita duk wadda cewa dai an samu ci gaba matuƙa ta fuskacin samar da maganin wannan cuta amma har yanzu akwai wasu ƙasashe a duniya wanda ake fama da ita masu saurare ko san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan janairun shekara ta 2006 ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ta samu gagarumin nasara a fitowar da ta yi ta farko a zaben 'yan majalisar dokoki na falastino a waɗannan zaɓuka waɗanda aka gudanar a gaban masanya ido na ƙasashen duniya ƙungiyar hamas ta samu nasarar lashe kujeru 76 daga cikin kujeru 132 na majalisar dokokin falastino inda ta samu gagarumin rinjaye duk wani irin farfaganda da gwamnatoci da kafafen yada labarai na yammacin duniya suke ta yi da kuma gwamnatin yahudawan sayuniya don haka kungiyar gwamnatin palestinar ta hamas ta gabatar da ismail haniya a matsayin firaminista na hukumar falasɗinawa a hukumance tare da bayyana aniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa tare da halartar kungiyar kwatar 'yancin falasɗinawa ta plo amma gwamnatin sayuniya da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya musamman amurka sun yi ta kokarin kifar da gwamnatin hamas mai farin jini a tsakanin falasdinawa ta hanyar yin amfani da duk wani nau'i na matsin lamba na tattalin arziki siyasa soja da kuma farfaganda bisa hujja cewa ba ta amince da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba dangane da haka ne bayan shafe watanni ana yin kutun gwila ga tattalin arzikin falasdinawa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da munanan hare-hare na wuce gona da iri akan yankin zirin gaza a shekarun 2008 da kuma 2014 wanda suka fuskanci turjiya daga al'umma da kuma kungiyar gwagwarmayar falasinawa musamman ma dai kungiyar gwagwarmayar falasinawan ta hamas da sauran kungiyoyi da suke dauke da mukamai matakin da gwamnatocin kasashen yammacin duniya musamman amurka suke dauka akan al'ummar falastinu da zababbiyar gwamnatin falastinawan ya nuna cewa kasashen yammacin duniya sun da ne kawai wajen tabbatar da muradinsu da kare manufofin haramtaccen kasar isra'ila da siyasar ta ta mamaya a palestino ba batun tabbatar da demokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 266 da suka gabata a ranar irin ta yau 25 ga watan janairun shekara ta 1759 aka haifi robert barnes shahararren marubucin adabi ɗan ƙasar scotland barnes ya shahara da rubutun waƙoƙi da adabi ya karanci harsuna daban-daban baya ga turancin ingilishi yana magana da harsuna daban-daban na latin waɗanda suka hada da harshen faransanci a lokacin yana raye ne ingila ta mame scotland akan haka ya mayar da hankalinsa matuƙa wajen rubutun waƙoƙi na zabarar da jama'a a scotland akan su miƙe su kwaci 'yancin kansu daga mamayar ingila da ta yi wa ƙasar su ya rasu a shekara ta 1796 sannan ya bar littafai waɗanda ya rubuta ɓangare daban-daban na adabi da kuma rubutun waƙoƙi. masu saurari ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta yau aka fara gwabza yaƙi a tsakanin dakarar rasha da kuma na daular usmaniya wanda aka fara a cikin azerbaijan ta iran a lokacin yaƙin duniya na ɗaya a farkon yaƙin duniya na ɗaya duk da cewa dai iran ta bayyana matsayinta a wannan yaƙi sojin dolar usmaniya sun mame azerbaijan ta iran a farkon watan janairun shekara ta 1914 tare da kwace yankin bayan mamayar dolar usmaniya ta yi akan yankin azerbaijan na iran gwamnatin kasar rasha ta aike da dakarunta a cikin kasar iran din sannan kuma an gwabza kazamin yaƙi a tsakanin bangaren rasha da dolar usmaniya ta turkawa a cikin iran a yankuna da kowannensu yake ƙoƙarin kwacewa. wannan yaƙi da ya kawo ƙarshe bayan da dole usmaniya ta sha kashi a hannun rasha a ranar 8 ga watan janairu kuma tsawon shekaru da dama sojin ƙasar rasha sun ci gaba da zama a cikin ƙasar iran tare da aikata laifuka iri-iri da kwasar ganima a arewaci da yammacin ƙasar a wannan lokacin ne gwamnatin iran ta yi rauni matuka wanda kuma wannan ya kai gargujewar dolar ƙajariyawa daga wannan lokaci ne kuma turawan ingila suka samu damar tsoma bakin su kai tsaye a cikin lamura na ƙasar iran inda su ma suka mame wasu yankuna a cikin ƙasar a cikin sauƙi. mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi siyasa, zabantakewa tsaro, tattalin arziki da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. sannan daga ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump da kuma rikicin gabas ta tsakiya har ila yau da ra'ayin masana dangane da abin da yake gaban shugaban a gabas ta tsakiya a ranar 20 ga watan janairu da muke ciki ne dai sabon shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban ƙasar amurka na 47 kafin haka dai shine shugaban ƙasar amurka na 46 kamar yadda aka sani shugaba trump yakan nana ta shi'arinsa na amurka da farko kafin kowa a duniya sannan a wannan karon ma ya karbi shugabancin ƙasar ta amurka ne a daidai lokacin da al'amura a gabas ta tsakiya suke cikin wani mummunan hali da farko ga yaƙi a gaza wanda ya kawo ƙarshe bayan fafatawa na watanni goma sha biyar tare da ƙungiyoyin hamas da jihadul islami da sauran ƙungiyoyin falastinawa a gaza sannan hamjikasar isra'ila ta sha kaye a wannan yakin da ta ɗauki fiye da shekara guda da fara shi tare da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a gaza wa'anda suka hada da ƙungiyar hamas da kuma jihadul islami da sauransu hamjikasar isra'ila dai ta shiga wannan yakin ne da manufar kwato yahudawan da ƙungiyar hamas da kuma sauran kungiyoyi a gaza suke rike da su tun ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 sannan ta ce za ta shafe kungiyar hamas a doron ƙasa sannan ta kwace iko da zirin gaza banda haka za ta kori falastinawa gaba ɗaya a gaza ta kuma gina wa yahudawan sahioniya wanda suke hijira daga ƙasashen duniya daban-daban zuwa haramci ƙasa ta isra'ila amma abin mamaki shine babu ko da ɗaya daga cikin wannan manufofi wanda gwamnatin firayim minista benjamin netanyahu ya kai ga samun su a gaza har aka tsage ta wuta wannan duk tare da cewa sojojin hamshi ƙasar isra'ila suna samun dukkanin taimakon da suke bukata daga kasashen yamma musamman ƙasar amurka daga cikinsu dai tana samun makamai daban-daban wanda suka hada da bamabamai da ake kira masu fasa dutse tare da irin wa'annan makamai kiran amurka ne sojojin hamdukasar isra'ila suka rusa fiye da kashi 90 cikin 100 na gine-ginen gaza sannan suka kashe falasina fiye da 48,000 a cikin watanni 15 da suka yi suna fafatawa da falasinawan Kasar isra'ila ta kasa bayyana samun iko ko da a wuri guda ne a gaza don har zuwa lokacin da aka shelanta tsagaita wuta babu wani wuri a gaza wanda sojojin amurka isra'ila suke da cikakken iko a kansa sojojin yahudawan dai suna yaƙi da mayakan hamas a dukkanin tsawon zirin gaza daga arewacinsa har zuwa ƙuryar kudancinsa da ke kan iyaka da ƙasar masar. banda haka hamji kasar isra'ila ta kasa kubutar da Yahudawa da kungiyar hamas da sauran kungiyoyin falasinawa suke tsare da su a gaza daga ƙarshe sai da ta koma kan bukatun falasinawa na tsagaita wuta da kuma musayar fursunonin falasinawa da kuma yahudawa hamji kasar isra'ila dai tana tsare da falasina fiye da dubu goma a tsawon wannan yakin sannan tare da sharuɗan ficewar sojojin yahudawan daga zirin gaza gaba ɗayansa a lokacin da ƙasar isra'ila ta amince da tsagaita wuta bayan amincewar ƙungiyar hamas kowa ya fahimci cewa gwamnati netanyahu ce ta sha kaye a wannan yakin don za ka gane haka a fuskokinsu sannan wani dalili wanda yake tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar isra'ila ce ta sha kaye a wannan yakin shine yadda manya-manyan jami'an sojojin hamshin kasar isra'ila suke yin murabus daga mukamansu haka ma wasu 'yan siyasar kasar isra'ila sun yi ta yin murabus daga mukamansu don nuna baƙin cikinsu da yadda yakin ya ƙare kafin wannan yakin dai an san shugaba trump a matsayin shugaban ƙasar amurka wanda ya fi kowane shugaba bawa ƙasar isra'ila tallafi da kuma ɗora ta a kan dukkanin ƙasashen larabawa musamman falasinawa don a shugabancinsa na farko ne ya sa gwamnatin yahudawa suka ɗauke babban birnin ƙasar ta harbi ƙasar isra'ila wato daga tel aviv zuwa birnin kudus mai alfarma don tabbatarwa falasɗinawa da kuma sauran musulmi a duniya kan cewa ƙasar falasɗinu ta yahudawa ne har abada har ila yau a wannan lokacin ne shugaban ya tursa sawa wasu kasashen larabawa samar da hular jakadanci da kasar isra'ila wanda suka hada da kasashen bahrain hadaddiyar daular larabawa sudan da sauransu kafin haka kasashen jordan da masar ne kasashen laraba guda biyu da suke hulɗa jakadanci da kasar isra'ila shugaba trump dai yana son zama mai samar da abin da ya kira sulhu da zaman lafiya a gabas ta tsakiya a wancan lokacin da kuma wannan zangon amma a wani bangare kuma ya san cewa babu abin da zai iya da kungiyar hamas da kuma falasɗinawa a yankin yamma kogin jordan don haka ne tun kafin ya shiga fadar white house a wannan karon ya yi ƙoƙarin a kawo ƙarshen yakin gaza don idan ya hau ya jarraba wata hanya kuma tunda ya ga cewa mikzar isra'ila ta gaza samun nasara a gaza a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata a cikin jawabinsa bayan an rantsar da shi a cikin majalisar dokokin ƙasar amurka a ranar 20 ga watan janairu da muke ciki shugaba trump ya bayyana cewa burinsa a wannan zango na shugabancin amurka yana son ya zama mai samar da zaman lafiya mai kuma haɗa ƙasashe. shugaban ya bayyana cewa zai gane irin nasarorin da ya samu a shugabancinsa ne ta yaƙe-yaƙen da ya sami nasara a cikinsu da kuma yaƙe-yaƙen da zai kawo ƙarshensu a nan shugaban ya ba da misali da yadda yahudawa da hamas suka dakatar da buɗe wuta sannan amurkawa daga cikinsu suka fara komawa gida amurka amma a lokacin da yake sanya hannu akan. sabbin dokokinsa ya bayyana cewa yakin gaza ba yakinsa ba ne yakinsu ne yana nufin joe biden wato da yakinsa ne da ya sami nasara a cikinsa amma tun da yakinsu ne shi ya sa suka kasa samun nasara bayan yaƙi na tsawon watanni goma sha biyar. kuma trump yana ganin shine ya tsaida yakin ma tun kafin ya shiga fadar white house shugaban amurka donald trump ya yi kokarin ganin an kawo ƙarshen yakin gaza kafin ya shiga fadar white house saboda sanin cewa idan ya gaji yakin zai ci gaba da kashe masa kudaden amurkawa ne alhali ya yi wa amurkawa alkawali a cikin yakin neman zaben sakaro na biyu kan cewa zai sanya amurkawa ne a gaba a kan kowa don haka baya son ya shagalta kansa da yaƙe-yaƙen da ba sa ƙarewa sai dai a zangon shugabancinsa na farko da kuma wannan na biyu shugaban ya nuna cewa yana daga cikin shugabannin amurka wa'anda suka fi goyon bayan hamdukasar isra'ila kuma duk da cewa ya ji daɗin tsaida yaƙi a gaza amma da wani yakin zai barke tsakanin wata ƙasa da amurka isra'ila a gabas ta tsakiya misali da ƙasar iran to kuwa tabbas ne donald trump zai tallafa hamjikasar isra'ila fiye da tallafin da joe biden ya bata a yakin watanni goma sha biyar masana suna ganin cewa benjamin netanyahu firayim ministan ƙasar isra'ila ya ƙi amincewa da tsagaita wuta a gaza kafin a zaɓi trump a matsayin shugaban ƙasar amurka na gaba amma a lokacin da ya sami nasara a zaben watan nuwamban shekara da ta gabata wato 2024 sai trump ya wa benjamin netanyahu ya amince da tsagaita wuta a gaza wanda yake amincewa da haka a baya inda netanyahu ya amince da dukkanin sharuɗan hamas na sulhuntawa diana butu wata masaniya kuma ƙwararriya a sanin al'amuran falasɗinawa da kuma gabas ta tsakiya ta faɗa wa tashar talabijin ta al na ƙasar qatar kan cewa shugaba trump ya yi amfani da barazana kan netanyahu kafin ya amince a tsagaita wuta a gaza wanda joe biden bai yi masa haka ba sai dai wannan barazanar da trump ya yi wa netanyahu har ya amince da tsagaita wuta a gaza ba zai tafi a banza ba trump zai dubi wata hanya ta faranta masa rai a nan gaba sai kuma ya mai da farin cikin da falasina suke ciki a halin yanzu zuwa bakin ciki idan har zai iya idan har kamar yadda butu ta faɗa dole ne akwai wani sakamakon da yahu zai samu bayan ɗacin da ya haɗiye saboda tsagaita wuta a Gaza. To abu na farko wanda Donald Trump ya yi a daidai lokacin da ya shiga fadar White House shine ya ɗage takunkuman da tsohon shugaban kasar wato joe biden ya ɗora wasu yahuda wa'anda suka muzanta wa falasɗinawa a yankin yamma kogin jordan don haka wa'annan yahudawan sun sha da abin da suka aikata kan falasɗinawa a idon kasashen duniya wanda ya sa shugaba biden ya dora musu takunkuman tattalin arziki sannan a ranar talatin da ta gabata ce wato kwana ɗaya kacal da shigarsa fadar white house jakadan trump a majalisar ɗinkin duniya elise stefanik ta bayyana a wani saƙon da ta tura a shafinta na x inda take cewa babu wani yanki da ake kira yankin yamal kogin jordan a wajenta sannan ta kawo wata aya a cikin attaura wacce take ambaton yankin yamal kogin jordan a matsayin mallakin yahudawa zalla kafin haka jakadan trump a hamshi kasar isra'ila mike hokabi ya ce su judea da kuma samaria ne kawai suka sani ba wani wuri mai suna yankin yamma da kogin jordan waɗannan abubuwa sun tabbatar da cewa trump yana da wani shiri na musamman kan falasinawa a zangon shugabancinsa na farko daga shekara ta 2017 zuwa 2021 sannan wani shirin na daban a zangonsa na biyu don a karo na farko ya yanke kudaden da amurka take ba wa hukumar onurwa ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da falasinawa tun bayan kafuwar hamji ƙasar isra'ila a shekarar 1948 har ila yau trump ya amince wa ƙasar isra'ila ta riƙi birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar wannan duk da cewa falasinawa ne suka fi yawa a gabacin birnin kudus da kuma amincewarsa da mamayar da hamji kasar isra'ila take wa yankin tuddan gola na ƙasar syria su zama mallakin haramtaccen kasar. har ila yau za mu fahimci cewa hamji kasar isra'ila da trump suna son korar falastina fiye da miliyan biyu da suke rayuwa a yankin yamma kogin jordan daga yankin saboda ganin yadda kwanaki hudu kacal da tsaida buɗewa juna wuta a gaza sojojin yahudawan suka fara mummunan aikin soje da nufin koran falasinawa a jenin ɗaya daga cikin yankunan da falasinawa masu gugurma suka fi yawa a yankin yammata kogin jordan to masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. leƙa iran jama'a saurari assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin wanda da cin mai kawo muku mu batutuwa suka faru a nan kasar iran kuma muna kawo muku tarihin wurare na tarihi da na yawon shakatawa da wuraren ziyara da wurare na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurari su kan ce tare da mu kuma su zane shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla, a yau shirin namu ci gaban da ya gabashe shi ne a makon jiya, inda maka muku ƙarin haske game da halin da ake ciki a yankin na gabas tsakiya, inda idan masu suna biye da mu a makon jiyan mun wato yi bayani ne kan yarjejen da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila kuma ƙungiyar gwamnati musulunci ta hamas dukkan bangoren biyu sun amince su tsagaita buɗe wuta ƙungiyar hamas za ta saki wasu daga cikin yahudawan da ta yi garkuwa da su musamman waɗanda suka haura shekaru hamsin da kuma waɗanda suke ƙasa da shekaru sha tara inda ita ma isra'ila za ta saki fursunoni da take tsare da su tun daga ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata zuwa yau da kuma fursoni masu ƙanin shekaru da kuma waɗanda suka manyanta kuma ta janye baki ɗaya daga yankin yankunan falasɗina ta mamaye musamman ma arewacin birnin gaza kuma ta janye daga yankin gaza ta mamaye musamman ma arewacin zirin ƙasashen masar da ƙatar suna daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen ganin yarjejeniya ta kai ga gaci bayan kwashe fiye da shekara guda isra'ila tana da gudan wuta da kisan kare dangi kan al'ummar falastinu a yankin gaza inda ta kashe dubban mutane fiye da dubu arba'in kuma ta rusa dukkanin muhimman gine-gine da ke yankin tare da jikkata mutane da mai da su na ƙasasu bila adadin wannan mataki yana zuwa ne bayan da isra'ila ta kasa cimma manufofinta ta ce saboda su ne ta kasa cimma manufofinta wanda ta ce saboda su ne ta ƙaddamar da yakin musamman kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da hana ta kai mata hare-hare tun daga lokacin kai harin zuwa yau dakarun gurin musulunci ta hamas ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da kai hare-hare a yankunan isra'ila sai dai tuni aka fara aiwatar da wannan musayar ta fursunoni tsakanin ɓangoren biyu sai duk da haka wannan yarjejeniya da aka kulla cikin isra'ila ba ta yi aiki da ita ba kamar da ta saba inda ta ƙara kai hare-hare a yankuna daban-daban na gaza kuma ta kashe na masu dama duk da yake cewa ƙarjejin da kulla ta fara aiki a ɓangaren ƙungiyar hamas ta yi maraba da wannan yarjejeniya sai ta ce wannan ba zai ta saki jiki ba dakarunta suna nan cikin shirin kota kwana na mayar da martani kan duk wani da iri haka zalika ya jina a ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan game da gudunmuwa ta bayan taimakawa ƙungiyar hamas gwagwarmayar da ake yi a yankin gaza da kuma kungiyar husi ta kasar yemen da jamhuriyar musulunci ta iran game da gagarumar gudunmuwar da suka bayar ta kowane bangare na ganin 'yan gwagwarmaya sun yi nasara akan wani ne tabi malam ibrahim mu'azzim wani malami a birnin kan dabar ta tayarin najeriya domin ci gaba jin ta bakinsa game da wannan yarjejeniya inda muka tambaye shi wasu ke ganin cewa kashe jagoran yan gwamnati da isra'ila ta yi musamman sai da hassan las da na hamas ismail hadiya ya sanyaya gwiwar yan gwamnati a yankin kamar yadda wasu ke yadawa ko mecece gaskiyar wannan al'amari kuma me ra'ayinka akai ƙara mata ƙarfi ma yake yi saboda ai tun a can baya an yi kafin hezbollah ma ta san ta yi ƙarfi irin su a ah, sheikh ragibul harb sun yi shahada sayyid abbas musawi ya yi shahada tare da iyalinsa a wani hari da aka kai masa daga helikoftan haramtacciyar kasar isra'ila yana tafiya da iyalinsa a mota amma a daidai wannan lokacin da sai hassan nasrullah yana matashi shi kuma sai gashi allah ya bayyanar da shi ya zama kwamandan da hezbollah ba ta yi kamarsa ba har zuwa yanzu sannan kuma shi kansa sai da hassan nasrullah din da hezbollah ta samu nasarori a hannunsa da ya yi shahadar hari bai tsaya ba balma harin da ya faru bayan shahadar sai da hassan nasarullah har sai da ya jawo waɗansu suke kokwantan cewa kai ɓoye shi kai a wani waje amma wannan abin shine har yanzu yake kula da da wannan yakin so shi abin da ya kamata mu kalla akan abin da ya sa ake rikicin menene gaskiya ce ake yakarta ko kuma wasu ne suke yin zalunci ko kuma kawai neman ƙoƙarin ƙarawa wata ƙasa goyon baya ne da faɗi idan aka yi la'akari da cewa isra'ila dama can haramtacciyar ƙasa ce da ingila ta samar da ita a kan ƙasashen musulmi aka dinga ɗebo waɗansu mutane aka ce ai da can ƙasar yahudawa ce tun da zamanin annabawa annabi ibrahim alaihissalam ya kawo ɗansa ishaq ‘ya'yan ishaq ne ‘ya'yan yaqub ne so wannan ƙasa ta su ce saboda haka duk inda wani wanda aka ce shi bai yahudi ne wanda shi ma nan katuwar alamar tambaya ce saboda kwata-kwata yahudanci addinin annabi musa wato addinin da ake yi bin annabi musa ana bautawa allah ta hanyar attaura ba shi da alaƙa da zionism zionism wanda ma ya ƙirƙire shi ɗan jarida ne Theodore herzl wanda ya kirkiri wannan ra'ayin cewa a zo a samar da ƙasa saboda akwai zababbun mutane wanda su ne zababbun mutane 'ya'yan Allah zababbu ya kamata su samu zababbiyar ƙasa tunda suna da zababbun littafi to amma wanda ya kirkiro maganar shi fa ba bai ma yi imani da Allah ba Theodor Herzl bai yi imani da Allah ba aksarin mutanen da suke mulki ko suke jagoranci a Isra'ila da wanda suke yin yaƙi a Isra'ila a yanzu suke kashe al'ummar musulmi irin wannan mugun kisan ƙare dangin da suke da muguntar ba imani suka yi da Allah ba ba mabiya a taura ba ne ba mabiya addinin annabi Isa ba ne ko annabi Musa atheist ne mulhidai ne wanda ma ba su yi imani da samuwar Allah ba wato a takaice ce masu bautar shedan ne wanda shi da jinin shine yake nema musu kusanci suke ganin wannan shine yake ƙara sama musu kusanci da dajjal da kuma shaidan so shi jagorori baya kashe mukawama domin ita mukawama din irada ce a zuci imani ne aƙida ce ita kuma aƙida ba ta kashewa da aƙida domin ma'abocinta in an kashe shi da tana mutuwa da a yau dinnan babu wani mutum wanda zai rajin cewa shi mabiyin ahlul bait ne alaihi salam ko ya ce shi dan shi'a ne domin ba za ka taɓa samun wata al'umma wanda kawai dan unwanin imanin da ta yi na dafawa zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka dinga kashe su ɗaya bayan ɗaya da zagi da kashe mutunci da zubar da mutunci da kyara da sharri bai hana su komai ba irin magoya bayan zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga a ce ba su yi imani da Allah ba zuwa a ce suna da Qur'ani daban zuwa a ce suna suna da wani alqur'ani daban suna zagin matan manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam a ce suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau duka wannan bai hana su tafiya akan wannan manhajin ba na yin imani da dafawa zuriyar gidan manzon Allah da kuma taimakawa wanda aka zalunta a ko ina yake idan da ba a ce akan gaskiya suke yau ba da sun kare babu wanda za a yi wa irin wannan yakar a tsawon tarihi na tsawon shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da 'yan canji ana kashe shi ɗaya bayan ɗaya ana masa kashe kare dangi a kashe a iraki a kashe a iran a kashe a Siriya, a kashe a sauran ƙasashe shi kisa baya hana ma'abota aƙida ƙara ci gaba sannan duk mutumin da aka sako shi a gaba shi kuma sai kaga taimakon Allah yana nan tare da shi saboda ya san babu wani mai taimaka masa sai Allah so dole ne dukkan matakan da zai biya wa kansa karfi da sanin yadda ya kamata ya yi ah, dole ne ya yi so wannan yakin da aka yi da kuma sasantun da aka yi na tilas ne saboda gwamnatin Amerika ta canza la'alla shi donald trump yana kallon harkar kasuwanci bari tun da wannan yakin an kawo wannan gabar to bari ya zo ya fara takurawa kasashen musulmai su kuma ya tatsi kuɗi a wajen su a matsayin cewa za a sake sabar da sabuwar gabas ta tsakiya yanzu kasashen larabawa wanda suka ajiye kuɗin man fetur suka bar al'ummar su cikin jahilci da rashin yanci to su kuma yanzu su kawo dukiyarsu a kera yadda za a yi amma wannan abin ba nasara ba ne ga sahayoniyawa ba nasara ba ne ga amerika ba nasara ba ne ga kasashen nato nasara ce ga mukawama wanda suke rajin kare haƙƙin kansu da ƙasarsu da mutuncinsu da addininsu kuma yana ƙara tabbatar da cewa allah yana tare da su a gefe guda kuma wasu na ganin faduwar gwamnatin bashar assad na, na siriya ya kawo cikas babba ga 'yan gwarmaya kuma kamar karya gadar da ke tsakaninsu da kasar iran ne da take taimakawa masu gwagwarmaya a bangarori daban-daban kome me za ka ce game da wannan dama ita garamtacciyar kasar isra'ila fa asali ta zo ne ta fara idan ta haɗiye Filistin za ta haɗiye Siriya za ta haɗiye Lebanon za ta yanki ɓangaren wato Saharar Sina a Misra da wakila ma wani sashe na Sudan ta haɗiye Saudi Arabia ta haɗiye Jordan ta haɗiye Iraki ta haɗiye ƙasashen Larabawa sannan ta zo ta yanki wani ɓangare na Iran da matsayin wato babbar Isra'ila Greater Israel to su da matun asali wannan shine hadafinsu shine taswirarsu. la'alla ma da ba dan kungiyar hamas ta kai harin nan na bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ba to dama su da kansu ma za su kai hari domin hadafinsu shine su canza wa taswirar duniya shakali ta yanda hanyar kasuwanci da motsin dukiya musamman makamashi ta ina ya kamata ya bi ya dire tsakanin isra'ila da greece wato farowa tun daga india ya biyo ta dubai su rusa yaman eh, su kwace ta domin ya zama babu wanda za su dan iya kawo musu tasgaro a wajen wucewa da dukiya da tasgaro da, makamashi har izuwa sai su zo su kashe kowa da kowa kila masu koru kowa daga falastin don su sake yanka sabon uh, wato uh, channel na swiss sai ya zama na a maimakon ya dinga bi misira tana karuwa da wajen dala biliyan tara a shekara na wucewar jirage to sai ya zama yanzu ita haramtacciyar kasar isra'ila ce za ta mora sannan kuma ta wannan hanyar su yi fito na fito da tsarin kasar china na canza wa hanyar akalar sufuri ta duniya a maimakon yin dogaro da bi ta ruwa kadai da suke so su yi wata babbar hanyar jirgin kasa wanda zai yanko daga cikin china ya ratsa wato uh, afghanistan da pakistan ya ratsa kasar iran ya biyo uh, ya shiga ta ya dire a, a bakin tekun mediterranean na syria sannan kuma ya kai babbar tashar jirgin ruwa ta petros ta greece jayayyar duka tana da alaka da wannan harkar tattalin arzikin ta wani bangaren ta wani bangaren kuma a addinance kawar da duk wani mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne domin aƙidar su ta cewa su cika duniya da zalunci dan dajjal ya bayyana so wannan din eh, eh, mamayar ƙasar siriya dama su yana kan tsarin su dama suke jira abin da ya ba wa mutane al'ajabi shine da munafuncin da kasar turkiya take take nuna kamar tana tare da falastin wanda karya ne sojan kasar turkiya sama da dubu goma ne a cikin haramtacciyar sojan kasar isra'ila suke yakar falastinawa a zirin gaza kuma wannan ɗin ta tabbatar faɗuwar bashar asad sai ga wani yanki guda na, na kasar syria ita kanta turkiya ta mamaye sai ga shi 'yan ta'addan da da aka neme su aka rasa sun bullo dama can wasu da yawansu suna cikin kasar turkiya a can ake musu training turkiya ce take kara ba su makami da kayan aiki wannan ba abin mamaki ba ne amma kuma dama shi harkar masu gwagwarmaya ba dogara suka yi ɗari bisa ɗari da cewa ƙasar siriya ita kaɗai ce hanyar da za su iya bi su kai tallafi ko taimako zuwa inda ya kamata ba inda wannan ne da tuntuni ma dama abin bai kai nan ba Allah subhanahu wataala cikin taimakonsa tsawon shekaru saba'in da wani abu da aka yi ana yakar falasɗinawa ya sa sun koyi dabarun yadda za su yi su ci gaba da yakar isra'ila sannan su ma hakanan gwagwarmayar hezbollah ta lebanon su ma sun san yadda za su yi ko iran ta taimaka ko ba ta taimaka ba da izinin Allah sun san yadda za su yi ai bayan da za a yi mutum ya wannan shekarun yana da wannan makamin a wato abokin gabar ya zama ya dogara sai an kawo masa makami ta wani waje zai iya yiwa yana da hanyar da shi ma zai iya kirkirar nasa ko ya kera nasa in ba haka ba ai za a iya karar da shi sannan kuma hanyoyi da dama wanda taimakon Allah zai iya zuwa za su iya bi ta wannan hanyar ko da ba ta mai ta cikin kasar wato siriya ba za su iya samar da hanyar da za su iya kaiwa taimako kuma taimako na Allah ne Allah shi ya san yadda yake iya taimaka musu har zuwa yau to da ƙarshe wasu na ganin ƙungiyar hezbollah ta nuna wa isra'il cewa ruwa ba tsaron kwando ba ne duk da goyon bayan take samu daga ƙasashen turai da sauran ƙasashen larabawa amma duk da haka ta hana su kutsa kai zuwa cikin labanan inda a kwashe kwanaki ana gwamza kazamin yaƙi wanda ƙarshe isra'ila ta amince ta fice daga yankin ta nemi a yarjejeniya na tsagaita wuta na wani lokaci shin ko mecece mahanganka game da wannan zargi suke yi akan wannan lamari wato tunda haramtacciyar kasar isra'ila ta kasa shiga kudancin lebanon to rashin iya shigar ta din nan yana da alaka da abubuwa da yawa yana nuna cewa haƙiƙa ƙungiyar kare kai ta hezbollah ta yi shiri babba kuma ƙasa ta ta ce yankin su ne ƙasar su ce su suka san yadda za su tsara yadda za su yi baƙo ya yi kaɗan ya zo zai iya biyowa ta sama ya yi rushe-rushe amma ta ƙasa kan wannan tun da har suka kasa shiga ta ƙasa yana nufin cewa to ko da siriya ta faɗi to in allah da da izinin allah za su san yadda za su iya yi kuma tare da cewa wannan lamarin gabaki ɗayan san muka duba za mu ga cewa shi wanda yake yin yaƙi domin ya samu shahada da wanda yake yin yaƙi domin ya ƙara wa ƙasarsa faɗi ya mamaye duniya suna da bambanci a wajen hadafi tunda suna da bambanci a wajen hadafi suna da bambanci a wajen ƙarfin zuciya da jajircewa suna da kuma bambanci a wajen yin amfani da mafi ƙanƙantar abin da suke da. madalla a gaida malam ibrahim mu'azzim wani malami a kanan dabo da ke tayar najeriya game da gudunmuwar da ya ba a cikin shirin amma din kowa da kowa ni da na kasance ku a cikin shirin cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya